Ɗalibai masu kallonmu na gida barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shirin kimiyya a Hausa. Shiri ne wanda ya fice ya shahara ta fuskar koyar da darussan kimiyya cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa, ta yadda ɗalibai Hausawa za su yi fice su shahara a fannin likitanci kamar medicine, nursing, pharmacy da sauransu, da fannin ƙirƙire kirkire wato engineering kamar computer engineering electrical engineering mechanical engineering da sauran fannuka da suka shafi kimiyya wanda a yau za mu koyar da darasin physics wanda a makon da ya gabata mun samu nasarar koyar da ma'anar physics energy mata yanzu kuma za mu zo mu ƙara duba fundamental quantities da drive quantities ina fata ɗalibai masu kallon mu za ku ci gaba da kasancewa tare da mu kuma kuna jin daɗin wannan shiri za ku je ku ɗebo kayan karatunku ku gaggayawa abokanku na gida ku zo ku kasance tare da ni jamila abubakar ciroma a daidai wannan lokaci a cikin wannan shirin na kimiyya a hausa kafin shirin ya ɗora a dakace mu mu da dawa ɗalibai da fatan kun ɗebo kayan karatunku za ku ba mu dukkanin nutsuwarku ta duk duniya da dukkanin dabarunku da hikimarku domin fahimtar menene fundamental quantities menene drive quantities. Kamar yadda muka ce fundamental quantities, quantities wasu adadiddika ne waɗanda ake aunawa. Fundamental quantities to akwai jigon adadiddika kwaya bakwai da ake da su a fuskar kimiyya ta fuskar kimiyya da fasaha wanda ya zama tilas wajibi kowane ɗaliban kimiyya a duniya ɗaliban kimiyya da fasaha sai ya san waɗannan muhimman adadiddikan ƙwaya bakwai wanda su ne bature yake cewa fundamental quantities adadiddika ne muhimmai masu matuƙar muhimmanci, wanda duk ɗaliban da bai haddace su ba to ya cire kansa daga science ba zai zama likita ba ba zai zama injiniya ba ba zai zama cikakken likita ba ba zai iya zama cikakken injiniya ba face ya san waɗannan adadiddika muhimmai masu matuƙar muhimmanci ƙwaya bakwai wannan adadiddikan bature yana kiransu da fundamental quantities akwai length mass time amount of substance ko a ce number of mole akwai temperature akwai electric current akwai luminous intensity wanda muka haɗe su da yaren hausa saboda matuƙar mahimmancinsu suka ba mu jimla guda ɗaya tilo wanda kowane ɗalibi idan ya riƙe jimlar nan to tamkar ya riƙe fundamental quantities ne saboda illa ne rashin riƙe su da rashin gane su da rashin fahimtar su wannan jimla da muka haɗa a yaren hausa ita ce ta bamu lema ta telu telu dai sunan mutum ne to sai kake gaya mai lemar kafa mai bi faduwa za ta yi mai bi dai wani abu ne zai same ta sai kace ce lema ta telu lema ta telu to idan ka rike wannan ka riƙe adadiddika masu matuƙar mahimmanci a fuskar kimiyya da fasaha wanda bature yake cewa fundamental quantities lema ta telu le ɗin tana nufin lens mass ɗin ma ɗin tana nufin mass lema lens mass t ɗin tana nufin time a ɗin tana nufin amount of substance ko kuma ka ce number of mole shine lemata kaga a ta muna da adadiddika ƙwaya hudu masu matuƙar mahimmanci akwai length akwai mass akwai time akwai amount of substance sannan sunan telun T ɗin tana nufin temperature, E ɗin tana nufin electric current, sannan LU ɗin Lu ɗin kenan tana nufin luminous intensity. Lema ta telu ya ba mu seven fundamental quantities da muke da su a fuskar a fagen kimiyya da fasaha. Ina fata za ku riƙe lema ta telu, za kuma ku iya fitar da abubuwan da ake son a fitar daga lema ta telu in dai ka an ce ma adadi to fa dole akwai maganar awo duk abin da ka ji an ce maka adadi wajibi ne tilas akwai maganar awo lengths adadi ne wanda ake auna tsayi lengths ma tsayi shine lengths to lengths adadi ne akwai karamin lengths akwai babban lengths akwai kuma mas, mass nauyi in ka ji an ce mass nauyi ne shi ma adadi ne ana auna shi akwai ƙaramin nauyi akwai babban nauyi nauyi na da na wannan dostar ba zai taɓa zama ɗaya ba so saboda haka kowane mata akwai kalan nauyin da take da shi muna magana akan t t tana nufin time lokaci ba sai an ce ma ba ka san ana auna lokaci akwai awa akwai minti akwai kwana akwai shekara akwai ƙarni duk lokuta ne da ake ainihin auna su akwai amount of substance wannan amount of substance din tana ba ɗalibai wahala amount of substance a kimiyya akwai wasu abubuwa da ake ce musu atom element wannan atom ɗin ko element su suke haɗa komai a duniya a fuskar kimiyya su ne a cikin jikina su ne a cikin dustan nan su ne a cikin duk wani abu mata da ka sani to yawan atom ɗin shine amount of substance adadin atom ɗin da yake a ciki amount adadinsa shine amount of substance wannan wani adadi ne wanda shi ma dole muna buƙatar mu san sa saboda haka an ce idan ka ɗauko iskar da muke shaƙa idan ka ɗauki 16 gram na iskar da muke shaƙa za ka samu atom 6.02 times 10 power 23 atoms 602 hexillium atom a 16 gram na iskar da muke shaƙa haka ruwan da muke sha idan ka ɗauki 18 gram za ka samu akwai 602 hexillium atom atom ƙanƙantarsa ta kai makura wanda aka tara miliyan biyar ma ba za ka iya ganinsu ba baya miliyan biyar idan ka ba zai iya ganinsu sai an tara kamar su hexiliums an tara adadiddika masu tarin yawa sannan idan ka zai iya ganin su suna da matuƙar ƙanƙanta suna kuma su ne suke cinkusuwa in ka an ce 602 hexilium ana nufin 602 times 10 power 23 saboda haka kawai malala gashin tinkiya adadin ya kai makura adadin atoms eh, da ido zai iya gani so ina fata kun fahimci me number of mole amount of substance ma'ana waɗannan abubuwan wanda a 2015 an gano ƙwaya 118 su ne su hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorinium sodium magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine argon potassium calcium su scandium titanium vanadium chromium ƙwaya 118 a jikin ɗan adam ana samun su carbon su hydrogen su oxygen su potassium su iodine su chlorine da makamantansu haka a cikin shinkafa akan samu carbon hydrogen oxygen cikin tuwo carbon hydrogen oxygen cikin nama carbon hydrogen oxygen nitrogen saboda haka duk abubuwan da kake gani su waɗannan keɓantattun abubuwan da Allah ya ware masu suna element ko a ce atom su ne suke linkuwa su haɗu su ba da halittu kala-kala kamar a jikina wasu kalar ne suka haɗu suka ba da ƙwayar idona wasu kuma suka haɗu suka ba da ƙashin jikina wasu suka haɗu suka ba da tsokar jikina wasu suka haɗu suka ba da jinin jikina su kowanne akwai kalar atom ɗin da ake da shi to adadin wannan atom ɗin shi ake cewa amount of substance ko a ce number of mole wanda na gaya muku cewa idan har ka ɗauki relating molecular mass ko molecular mass wanda ya chemistry zai ga cewa to every relative atomic mass or molecular mass we have 6.02 times 10 power 23 wanda ake wa lakabi da Avogadro's constant wannan kenan muna da ainihin temperature temperature adadi ce ta zafi ko sanyi adadi ce ta sa zafi ko sanyi dole ana gwada zafi ana auna sanyi zafi yana yawa zafi yana kaɗan a kimiyya ma da zafi da sanyi abu ɗaya ne idan sanyi ya ƙasa makura sai ya zama zafi idan zafi ya ƙasa makura ma'ana zafin ya ƙasa ya ƙasa ya ƙasa sai ya zama sanyi idan kuma sanyi ya ƙasa ma'ana dai da zafi da sanyi abu ɗaya ne yake auna su kishiyoyin juna ne kuma a kimiyya ana auna su da magwaji ɗaya ko idan temperature ka tai sama ta sama ta sama ta zama zafi idan temperature ka tai ƙasa ta ƙasa ta ƙasa ta ƙasa ta zama sanyi saboda haka temperature ma'auni ce ta zafi ko sanyi shine ake cewa degree of coldness or hotness of a given body or place dole ka kaji an ce temperature to ka san magana ake akan zafi ko kuma sanyi kaga ita ma adadi ce akwai electric current shokin shokin ana auna shokin ana auna shokin ko tibinka akwai adadin shokin ɗin da take bukata in ta yawa ta yi bindiga idan shokin ɗin ya kaɗan sannan ta ki kawowa saboda haka shi ma muhimman adadi ne wanda a duniyar kimiyya ake kallonsa a matsayin jigo electric current haka idan ka ɗauki luminous intensity luminous intensity or luminous intensity shi luminous intensity or luminous intensity wannan shi kuma adadi ne na yawan haske adadi ne na yawan haske ma'auni ne da yake auna adadin hasken da zai daidai da ganinmu so idan haske ma yawa nan ma idan ka yi samu matsala ba za ka gani ba idan haske ya kaɗan mukura baka isa ka gani ba wannan adadi na awon haske shi muke cewa luminous intensity na auna ingantaccen haske wanda idan mu zai iya gani mu ga abu gare-gare ba tare da disi-disi ba ko hatsatsi magana ake akan luminous intensity wannan abubuwan ƙwaya bakwai jiguna ne kuma muhimmai ne kuma su suka gina kimiyyar duniya su suka gina ilimin kimiyya na duk duniya ina ba ku shawara ɗalibai dole ka san su ka fahimce su ka haddace su ka riƙe amana ka riƙe alamar su ka riƙe ainihin shaidar su shaida shine unit dole yanzu mu ƙara fito da lema ta telu waɗannan abubuwan ƙwaya bakwai ga sunan mun zana su ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai length ko a ce distance adadi ne na tsayi ko ko gajarta tsayi dai length ko a ce mai distance mass magana ake akan nauyi time magana ake akan lokaci amount of substance magana ake akan ƙwayar zarrukan da suka haɗu suka gina ɗan adam abubuwan da suka haɗu suka gina ko ɗan adam ko ma menene mata temperature magana ake akan zafi ko kuma sanyi electric current magana ake akan shokin wanda bai san electric current ba ya dan jona shi ta ya rike zai san electric current kar a gwada ban ce ba electric current shokin dai idan ka san shokin shine ko so wannan luminous intensity luminous intensity magana ake ta addadin hasken da zai zama mun ga abu garagare ma'auni ne na haske wanda mun san ba wani ɗan adam da ya isa ya ga wani abu babu haske da an zare haske ka zama makaho haka idan hasken yayi yawa nan ma matsala ce ba abin da ka gani saboda haka daidaituwar haske ta yadda za mu ga abubuwa yadda ya kamata wannan gwajin shine muke cewa luminous intensity wannan abubuwan guda bakwai muhimmai ne ina jan kunne babu ɗalibin da ya isa ya gane physics babu ɗalibin da ya isa ya san physics sai ya san su bayan ka san su sai ka san alamar su length or distance s duk lokacin da kaga s to magana ake ta length ko kuma distance magana ake ta length ko kuma distance s s tana nufin tsayi mass nauyi zaka ga m duk sanda kaga m idan muna maganar fundamental quantities in kaga m ana nufin nauyi time idan muna maganar lokaci za ka ga ƙaramar t amount of substance za ka ga capital n temperature za ka ga theta temperature wannan alamar wannan abar zero ce aka ja tsakiyarta sunanta theta sunanta theta wata alama ce wanda a aji na gaba in Allah yadda za mu kawo scientific symbol irin su theta alpha gamma ko su psi su phi su rho duka saboda ɗalibai su san su su iya ma'amala da su ta'ammali da su so temperature wannan ziran da aka ja tsakiyarsa sunansa tita duk inda ka ga tita ana nufin temperature we have electric current shi wannan shokin ɗin da i ake gane shi i in ka gana rubuta ma i idan ina magana fundamental quantities i yana nufin shokin electric current luminous intensity av av shine wakilin luminous intensity wakilin luminous intensity in ka ga ina magana fundamental quantities na rubuta av to ba sai na gaya ma ba ka san luminous intensity nake magana akwai shaida unit shine shaida unit shaida a hausance kawai sai na zo na ce ma ɗari kaga baka san ɗari kuɗi ne mutane ne ɗari waye ɗari amma da na ce ma naira ɗari naira ɗari kaga da nera ta fito tana shaida ma cewa da ɗarin nan kuɗi ake nufi idan na ce ma mutum ɗari mutum ɗari unit ɗina mutum ne kaga mutum ɗin na ya zama shaida ce da yake nuna ma cewa ɗarin nan fa mutane ne gida ɗari gida ɗari so wannan gidan yana nuna ma shaida cewa na ɗarin nan fa gidaje ne amma da zan zo in ka in ce ɗari ɗari ko so kaga ba za ka gane me ɗari ba ko in zo ina ba ni ɗari ba ni ɗari ko so ba za ka gane ba awaki ɗari za ka bani bulala ɗari za ka bani mutum ɗari za ka bani ko naira ɗari za ka bani dole sai na sa shaida shi yasa a tafiyar kimiyya kullum duk abin da ka ce duk wani adadi da ka faɗa ana buƙatar unit unit shine shaida duk wani adadi da ka faɗa ana buƙatar shaida to shaida length or distance in dai magana tsayi ake menene wa in an faɗa adadin me shaidar cewa tsayi ne shine mita duk sanda ka ji na ce 10 mita ka san magana nake ta tsayi 100 mita magana ake ta tsayi akwai abin da ake cewa multiple and the sub multiple shi ma idan Allah ya kai mu aji na gaba za mu fito da su inda za ku ji kilomita milimita sentimita mita, nanometer mita, da makamantansu su ma adadduka ne ake bambance yanayin girman tsayin wannan kenan shi ma mun haɗa aji na gaba za mu fito da su a dai yanzu ina fata ka fahimci cewa duk sanda ka ga abu da mita ka san magana ake ta tsayi mita 1 mita 2 mita five mita 7 mita magana ake ta tsayi so ɗalibai masu kallon mu ina fata kuna jin daɗin wannan karatu kuna fahimta kuna da fa'idantuwa da wannan sabon salo na koyar da kimiyya da fasaha cikin hikima kuma a yaren hausa ya kamata mu sha ruwa mu ƙara nutsuwa mu ƙara miko dukkanin tunaninmu na duniya don fahimtar me fundamental quantities da drive quantities kafin shirin ya ɗora sai mu hutu za mu ɗora da bayani fundamental quantities mun ce jigunan adadi na duniyar kimiyya da ake da su ƙwaya bakwai su ne fundamental quantities jigunan adadi na kimiyyar duniya kwaya bakwai. Muna magana a kan unit shaidas mun ce lengths tsayi, distance da lengths duka tsayi suke nufi. Duk lokacin da kai karo da mita, to shaida ce ta tsayi. Ko? Ko distance ko lengths haka ake gaya musu. Aka ce ma 100 meter kasan magana ake akan tsayi ba kuɗi ba. Amma in na ce ma naira ɗari Kasan nera shaida ce ta kuɗi mita shaida ce ta tsayi za mu tafi wajen mas mas wanda ake gane shi da m alamarsa m so shaidarsa shine kilogram kilogram gram ne amma akwai nan duk SI unit na kawo saboda haka zan ce kilogram duk inda ka ce gram ko kilogram to magana ake akan nauyi da na ce 10 kilogram ka san magana nake akan nauyi idan na ce 5 kilogram ka san magana nake akan nauyi amma idan na ce 5 naira ka san magana nake akan kuɗi cikakkiyar shaida ta nauyi ita ce gram kilogram cikakkiyar shaida ingantacciya wacce aka ta'allaka ta da nauyi ita ce kilogram na fata duk ranar da ka ji na ce 100 kg ko wani ya ce ma ai 1 million kg ko 2 kg ka san magana ake akan nauyi nauyi dai da ka sani nauyi shine mass a turance mass shine nauyi time lokaci kai kanka ba sai na gaya ma ba time ka san ma'aunan time sakan daga sakan ake farawa ko sakan shine standard shine standard international unit na time ma'ana shine wanda shine shaida cikakkiyar shaida ta lokaci wan sakan ka san magana nake idan sakan sittin ya hadu sai bani na ainihin eh, minti daya. idan minti sittin ya hadu sai bani na ainihin awa daya ko so idan minti sittin ya hadu sai bani awa daya ko so saboda haka idan awa ashirin da hudu ta haɗu sai ta bani kwana ɗaya idan kwana ɗari uku da sittin ya haɗu sai ya bani shekara ɗaya so saboda haka idan ka ɗauko ga baki ɗaya za ka samu cewa daga sakan dai muke fara lissafin mu duk da cewa shi ma next week akwai irin su miyu sakan nano sakan micro sakan za ka ji sakan ɗin ne ake raba shi ɗari ko dubu a kimiyya sakan ɗaya sai a raba shi dubu kuma a fara ma bayani akan kaso ɗaya daga ciki saboda haka in mun zo wannan gaɓa, sai dai ka goge tunaninka ka dinka tunani a fagen kimiyya saboda wani abin ba irin tunaninka in irin tunaninka za ka saba abin da za a fahimta so wannan kenan amount of substance shi kuma kamar yadda nake gaya muku adadin abubuwan da Allah ya halicci abu da shi wanda an keɓance 118 a a 2015 su hydrogen helium iskar da nake shaka oxygen ce idan ta shiga cikin jikina zan fito da carbon dioxide wannan oxygen ɗin idan aka ɗebo ta atom nawa ne a ciki in haka na shaki iska to atom nawa na sha na shaƙa adadin atoms ɗin shine amount of substance shine wanda ake samai mai mole ake maganan mole in ka ji na ce 6 mole 1 mol 0.5 mol ka san magana ake ta sinadaran da suka hada abu ko kamar nama a cikin sinadarin nama akwai carbon hydrogen oxygen nitrogen to waɗannan adadin sinadaran in ka ji na ce 6.02 mol ko 1.5 mol ka san magana ake ta adadin waɗannan sinadaran da Allah yake halittar abu da shi sinadarin da aka halicce ni da shi ba shi ne sinadarin da aka halicci wannan katakon da shi ba sinadarin da aka halicce ni da shi ba shine sinadarin da aka halicci ƙasa da shi ba su waɗannan sinadarin da Allah yake halittar abu da su su wannan adadin gano su shine shaidar su mol na ce 5 mol 0.5 mol 0.125 mol 0.0001 mol din magana ake ta adadin mol wannan kenan so za mu tafi temperature temperature temperature ma'auni ce ta zafi ko sanyi shaidar ta shine kelvin or celsius degree a celsius ko ka ce kelvin in ka ji na ce 5 kelvin to magana nake akan zafi fa ko sanyi in ka ji na ce 100 degree celsius magana ake na zafi ko sanyi idan kuna uh, ainihin kallon tibin ku aka zo harsashen yanayi idan magana ake ta zafi ko sanyi za ku ji ana temperature ana degree celsius ko kelvin sannan ka je asibiti akwai clinical thermometer ko a sama a harshe ko a hammata sai a auna zafin jikinka ko sanyin jikinka saboda haka temperature ma'auni ce ta zafi ko sanyi shaidar gane ta shine muhimman su ne kelvin 20 kelvin 100 kelvin 250 kelvin 1000 kelvin in dai muna magana akan temperature kaji an ce kelvin to ka san shaida ce ta zafi ko sanyi degree celsius shaida ce ta zafi ko sanyi akwai irin su fahrenheit in kai gaba duk za a fito a nuna ma relation me dangantaka kelvin da celsius degree celsius me dangantaka degree celsius da fahrenheit haka za mu fito mu tafitar da lissafi a kansu in har za ka ci gaba da kasancewa da wannan shiri electric current magana ake ta shokin electric current magana ake ta shokin shokin yana akwai shokin ɗin ma da in ka taɓa shi ba zai ja ka ba saboda ya yi ƙanƙanta da yawa akwai shokin ɗin shi ake cewa static electric current shi ne wannan stat ba zai taɓa jan ka ba Ga shi dai shokin ne amma ba dai akwai wanda ku in ka taba shi kai kadai za a ga kana jijjiga kafin ka ce me ka koma ka koma daga ka koma daga inda ka fito electric current shine yake magana akan shokin duk inda ka ji an ce ampere ampere two ampere one ampere ten ampere one hundred ampere magana ake akan shokin dole ka gane ampere ampere magana ake akan shokin dole ka rike ka duba rediyonka ko tibinka duk wani abu da yake amfani da shokin sai an gaya ma adadin shokin ɗin da yake bukata kar ka sa mai sama da haka in tai ƙasa da haka matsala ne in tai ƙasa da haka matsala ne amfaya amfaya magana ake akan shokin sannan luminous intensity awan haske wanda zai gamsar da ganinmu wannan gwajin shi ne muke cewa luminous intensity shi kuma candela candela din da kaza an ce 5 candela 0.25 times 10 power kaza candela in dai kaza an ce candela to magana ake akan luminous intensity haske wanda idan mu zai iya gani gare-gare ba tare da hatsi hatsi ba wannan gwajin shine zaka ji ana gwada shi da candela